Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da ni Abdulkadir Halad Kiyawa. rahotanni da dama na nuni da cewa yankin arewacin najeriya na fuskantar kalubale a harkar ilimi domin fiye da yara miliyan goma ne ba sa zuwa makaranta sai dai a fannin karatun gaba da sakandare ana samun ci gaba na karuwa masu shiga jami'o'i a yankin jami'ar umaru musa da ke katsina da ya ce daga cikin jami'o'in yankin mallakar gwamnatin jihar ta yaye ɗalibai fiye da dubu goma a bikin yaye ɗaliban da ta gudanar a watan da ya gabata mataimakin shugaban jami'ar farfesa shehu salihu muhammad ya yi karin haske kan bikin tare da dalilansu na karrama wasu daga cikin dattawan jihar da digirin girmamawa saboda gudunmuwar da suke bayarwa a ɓangarori da dama wannan biki mai muhimmanci ne a gare mu saboda wannan shekarar mun haɗa waɗanda suka samu sauke karatu har shekaru biyar su ne ake yayewa a yau kusan ɗalibai sama da dubu goma a fannona daban-daban wanda suka samu a cika dukkan ka'idoji na bada digiri bayan waɗannan sama da dubu goma da za mu bada kuma har ila yau ana bada digiri na girmamawa ga mutum biyar wanda suka riga suka shahara ga wasu ba ta jiha kawai ba a hadda ƙasa da kuma al'umma ga baki daya cikinsu akwai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kamar alhaji garba an manufin da kuma hajiya hasu ko to bayan nan kuma akwai shi gwamnan farar hula na farko na wannan jiha alhaji eh, sa'idu barda bayan nan wani kuma shi eh, honorable aminu masari bayan nan kuma shi shugaban wannan jami'a wato cansala wazirin kazana ibrahim ida shi ma ba shi da ginin girmamawa saboda kayo a gare mu wannan babban rana ce kawai saboda muna yaye ɗalibai da yawa kuma da waɗanda za a ba digiri da sauransu ana samun yara daga arewacin najeriya wanda ba su zuwa makaranta amma alhamdulillah abubuwa suna canja kwarai da gaske misali zan baka misali a wannan shekara kawai a nan jami'a kawai muna yara sama da dubu shida a kwasa-kwasai daban saboda ka akwai waccan matsala a da amma alhamdulillah yanzu gaskiya ana samun wayewa yara suna zuwa su karatu fannona daban-daban daban-daban ina ganin wani abu ana wuce shi Allah ya so wasu daga cikin ɗaliban da suka yi zarra wajen samun sakamako mafi kyau sun bayyana cewa jajircewa da kuma mayar da hankali akan karatu shine ya ba su damar samun wannan nasara. sunana ya haya yunusa riko department din microbiology nake gaskiya na yi murna kwarai da gaske na gode ma Allah subhanahu wataala da ya azurta ni da samun wannan nasara ta gamawa a matsayin ɗalibin da ya fi kowanne a wannan shekara ta 2017 zuwa 18 na godiya ga malamaina da iyayena da duk wanda ya bada gudunmuwa zuwa samun wannan nasara Allah ya saka mu kowa da alkhairi to ya kaji a irin wannan rana na ji farin ciki mara misaltuwa wallahi kwarai da gaske saboda ban mai tsammanin ni ne na fi kowa point ba sai da aka kira na wannan wurin aka gaya mu saboda ina ma Allah godiya wannan falala ce wanda yake azurta wanda ya so daga cikin bayansa muna mu gode masa akan wannan nasara da ya mu wasu za su yi mamaki musamman ɗalibai yadda ka samu wannan maki mafi daraja na 4.84 me sirrin sirrin shine dagewa da kuma yin addu'a mutum duk in yana son ya samu nasara a rayuwa kada ya sa kasara da lalaci ya dage ya kuma roki Allah insha Allah Allah zai bashi nasara Aisha Rulwan daga Department ɗin Biochemistry. Na samu award na for as best student da ta graduating a 2022-2023 session. Na gama da for with CGPA of 4.87. Ya kika ji? na ji daɗi sosai especially in ga baba na nan kowa na nan kuma sannan for the five years da aka yi graduation duka ni kadai ce mace da na graduating as a best student to me yake kiran ki ga sauran ɗalibai ina kira ga sauran ɗalibai idan sun zo makaranta su mai da hankali su abin da ya kawo su ko ba don komi ba saboda wata rana iyayensu za su yi farin ciki da abin da suke yi wasu za su yi mamakin yadda kika samu wannan cgpa mai sirrin sirrin shine addu'ar iyaye sannan kuma da karatu ba dare ba rana daya daga cikin waɗanda aka karrama aka naɗa a matsayin shugaban jami'ar wazirin katsina sanata ibrahim ida ya ba da tabbacin cewa zai yi aiki tukuru wajen ganin jami'ar ta bunƙasa fiye da yadda take a yanzu tafiyar da jami'a yau da kullum mataimakin shugaban? amma ni aiki na musamman shine in tashi in fita in je wuraren da su ba za su je ba in tabbatar cewa an samu abubuwan da jami'a take bukata in kawo musu in lura kuma cewa sun tafiyar da abun nan yadda ya kamata to wannan shine babban aikin shugaban jami'a sannan kuma me shi uba ne ya sa ido ya tabbatar cewa abubuwa suna tafiya daidai da zaran ya ga wani abu ba daidai ba to sai musu magana ya ce a'a wannan gashi yadda ya kai ku gyara amma ba shi da hurumin ya zo ya zauna ya ce a'a a ɗauki wannan aiki ko a yi wannan kwas ko a yi ɗauki wannan awa wani ba shi ba ne shi su waɗannan waɗanda ƙwararru ne su ne aiki su amma shi uba ne ya tabbatar cewa ya tarbiyyantar da waɗannan sun yi aikin da ya kamata su yi a yanda aka ce su yi kuma akan salon da zai tabbatar cewa ita jami'a ta samu ta goma shi ta samu abin da ya kamata daga dukkan abubuwan da in kobo ta kashe to ta tabbatar ta samu wani abu akan kobo nan in kobo za ta nema ya tabbatar ya ji ya tabbatar ta samu to aikin aiki ne ganin cewa arewacin najeriya na fuskantar kalubale na yara da ba sa zuwa makaranta inda rahotanni ke nuna cewa fiye da yara miliyan goma ne ba sa karatu sanata ibrahim ida wazirin katsina ya ce dole a haɗa kai wajen taimakawa irin waɗannan yaran marasa ƙarfi don ganin sun yi ilimi don haka ne zai taimakawa yankin ta fannoni daban-daban wannan abu ne wanda yake ci mana tuwa ƙwarya ilimi shine gishirin tafiyar da duniya ilimi shine ginshikin rayuwar bil'adam mu arewa mun kai wurin da muna ji muna gani yaranmu duk yaran da bai samu makaranta karatu ba har ya kai shekara goma har ya wuce wannan to sai ya kai shekara hamsin in ma ya koma makaranta bai samu dama ba saboda ka wannan kalubale ne ba gare ni kadai ba ga duk wani dan arewa wanda yake faɗa aji ji ko kuma wanda zai iya magana aji ko kuma wanda zai iya gyarawa su jami'o'i sai an wato su aikinsu ba na waɗannan waɗanda ba su zuwa makaranta yanzu a'a waɗanda suka je makaranta ne suka samu horo har su kawo cikinsu amma wannan kamar yadda ka faɗa ƙalubale ne ga dukkan wani mutumin arewa domin saboda mutumin arewa ne zai sai akuya ya je ya ɗaure ya kawo mata abinci amma ɗan shi sai ya bar shi duniya wai ta ce da shi wannan abu ne wanda dole mai makamu ƙyalimin lalle abu ne wanda ba zai kai mu kowa ce wanda ba za ta kai mu ko'ina ba saboda haka dole ne mu tashi tsaye da ni da dukkan wanda yake shugaba a arewa dole ne mu tashi mu tabbatar cewa don yan uwanmu ne dukkan mu kowane mu yana da dan uwa wanda ya bar dan shi bai karatu kowane mu saboda haka dole mu koma gidajen mu koma ƙauyukan mu koma mu garuruwan mu mu tabbatar cewa yaran mu duk abin da zamu yi kuma wanda duk Allah ya ba ya ce ma ya je unguwarsu ko ƙauyensu ya tara duk yaran nan da kenan ya ce ya kai su firamare duk abin da ake bukata ya ɗauka yi musu zai iya idan aka yi wannan duk mu yi wannan shekara ɗaya shekara biyu za ka ga daga ce miliyan goma ka ce to wallahi cikin shekara biyu shekara uku za mu dawo miliyan ɗaya ai ce aka yi yaran da ba su zuwa makaranta to wallahi cikin shekara ɗaya cikin shekara biyu duk muna iya hana wannan muna iya kai su su yi zo su karatu kuma su zama wasu abu shin ko menene mafita dangane da wannan matsala ga dai abin da wazirin ke cewa ita gwamnati ya kamata na farko da kuma duk wanda ke da hali mu ɗauki abin da ke aljihunmu mai amfani da shi wannan ya fi gina hanya ya fi gina gada yau idan ka samu ka samu yara ka koyar da su duk talaucin da muke cewa duk wani abun ganin da muke shaye-shaye da ne duk rashin ilimi ne mai ilimi zai san cewa a in kai kaza to ga abin zai faru to saboda ina kira gare mu duka duk wanda Allah ya ba ya huwace ma to mu ɗauki yara kowane mu mu dauki yara ɗaya biyu uku hudu biyar mu ce waɗannan yaran da cinsu da shansu da suturarsu da biyan kuɗin makarantarsu duk mun ɗauka to in muka yi wannan wallahi za ga cikin ɗan lokaci kaɗan ba wai canji za a samu ba a'a wannan abun na jahilci da muke magana ce wallahi duk zai tafi. farfesa salihu muhammad ya ba da shawarar yadda jami'oyin ƙasar za su ci gaba da samar da ingantaccen ilimi. in dai ana so su ba da karatu yadda ya dace to wajibi ne ainihin su masu waɗannan jami'oi kamar misali yin tamu mu ce gwamnatin jiha ya zama ta ci gaba da ba da cikakken goyon baya saboda wannan ba karamar al'amari ba ne. gwamnan jihar katsina umar dukko raɗa ya tabbatar wa ɗaliban da suka samu shaidar kammala karatu mafi daraja ba su aiki nan take da gwamnatin jihar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau a madadin wakilin mu Aminu Sani Sado da ya yi hidimar haɗa shirin da sashen Hausa na Radio France International Abdul Kadir Haladi Kiyawa ke cewa ku huta lafiya.